kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga mahmud da kanun labarai to ibrahim dakarun isra'ila sun faɗa a ranar litinin cewa sun kai wasu hararen sama a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza jim kaɗan bayan da kungiyar hamas ta amince da wani tayin isra'ila na dakatar da yakin da ake yi hukumomi a moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun birtaniya da ke cikin ukraine alkalin da ke sauraron karar da aka shigar da tsohon shugaban amurka donald trump a new york ya yi barazanar jefa trump din a kurkuku za ku ji dalili to kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji ko shin hukumomin najeriya na daukar kwararren matakan farfado da darajar naira ta bangaren tsarin cinikayya eh to ai dalilin da ya sa shi shugaban kasa ya sa matakai cewa a maimakon muna ɗiban kuɗin mu naira muna canzawa zuwa dala ana so mai ana kawo ma 'yan najeriya bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai ɗin a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi ai shi ne ya sa ɗauki matakai yanzu alhamdulillah ai kaga dangote ya fara refining mai a refinery na isa ko me yasa kullum ake ta maganar ɗumbin ma'adanai a jihohin najeriya irin zamfara amma ba a gani a ƙar jiha wadda allah ya albarkace ta da ma'adanai dun najeriya babu jiha irin zamfara amma me ke faruwa ba tsa an yi tunanin ya za a yi a kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun tasirin juyin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma batutuwa masu alaƙa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. dakarun isra'ila sun faɗa a ranar litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza jim kaɗan bayan da kungiyar hamas ta amince da wani tayin da isra'ila ta yi dakatar da yakin da ake yi a ranar ta litinin prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce samtayin bai biya bukatun da isra'ila ta gabatar ba amma ya ce isra'ila za ta tura wakilanta birnin alkahira na masar don ci gaba da tattaunawa ta neman a tsagaita wuta halin da ake ciki a nan washington fadar white house ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi kokari su ga sun cimma matsaya All I know is we got a response. Bill Burns is looking at that response. He's talking to the Israelis about it. Kakaki a fada White House John Kirby ke ne ke cewa mun samu amsa daga Hamas kuma muna nazari a kai muna tuntubar Isra'ila. Za mu ga yadda lamarin zai kaya muna fatan wannan amsa za ta taimaka wajen sakin waɗanda aka garkuwa da su don su koma ga iyalansu. Masu shiga tsakani a Masar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta ko da a mataki na wucin gadi a kuma sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. a ranar litinin dakarun tsaron isra'ila suka wallafa a shafin x cewa suna kai hare-hare kan wasu yankunan gabashin birnin rafa waɗanda suka kaikaici mayakan hamas gabanin haka dakar na isra'ila sun umarci kusan mutum dubu ɗari da su fice daga gabashin birnin su koma wasu yankuna da aka tanada don masu gudun hijira ciki hadda yankin khan yunis hukumomi a moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun birtaniya da ke cikin ukraine da sauran wurare idan har sojojin ukraine suka kai hari kan rasha da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da birtaniya ta basu a wata ziyarar da ya kai kiev a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce dakarun ukraine za su iya amfani da makaman da birtaniya ta basu akan rasha don kare kansu ya kara da cewa hukumomi a london ba su gindaya wa ukraine din wani sharaɗi kan yadda za su yi amfani da makaman na burtaniya ba sai dai a wata sanarwa da ta fitar a ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce ta gayyaci jakadan burtaniya a moscow inda ta yi masa gargaɗin cewa rasha za ta rama duk wani hari da ukraine ta kai mata da makaman burtaniya akan dakarun ƙasar ta burtaniya amurka da mafi akasarin kasashen tarayyar turai sun ce ba za su halarci bikin rantsar da shugaba vladimir putin da za a yi a yau talata ba kakaki a ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce ba za su tura ko da wakilai ba Wakiliyar dillancin labarai ta AP ta ce Putin zai fara wannan sabon wa'adin mulki ne yayin da Rasha take fuskantar takunkuman da kasashen yammaci suka saka mata. a kuma daidai lokacin da yake ci gaba da yaƙi da ukraine ake kuma kashe rashawa a gida ƙasashen eu da aka gayyata sun ce za su ƙaurace wa bikin rantsar da putin din a sabon wa'adin shekaru shida amma ana sa ran wasu bakwai za su tura wakilai kamar yadda wani jami'in diplomasiya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters ita dai ukraine ta yi kira ga dukkan ƙawayenta da su ƙauracewa bikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, Najeriya mai matukar arzikin man fetur ta kasa farfado da darajar ta na naira har ma ta fuskar tsarin cinikayya. Don haka a ci gaba da hira da Sanata Muhammad Sani Musa, ciyaman ɗin kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya. abokin aikin muhammad hafiz baballe ya tambaye shi cewa ganin masu tsawala farashi na kafa hujja da yadda dala ke ta tashi saboda tsarin yadda ita kanta gwamnati ke mu'amala da dalar sai ya ce eh muna sane da haka amma duk da haka ai ba mu yadda ka ɗauki wuka ka yi ta soka ma kanka a gida ka samu makwabcinka kuɗi mai yawa ba shi da abinci idan ya rasa abincin na ya zama lalura gare ka ba kullum ba ne za mu rinka lura cewa wai dala ya tashi mu rabu da wannan dalar mu koma mu naira mu mu rike nairan mu mu yi kasuwancin nan mu yi noma mu samu amfanin noman nan mu sayar da ita ta hanyar naira mu karfafa nairan mu shine muhimmin magana to amma ana zargin cewa ku jami'an gwamnati ku ne ba ku amfani ma da naira kun fa amfani da kudaden kasashen waje me zaka ce dangane da haka a maganan jami'an gwamnati suna amfani da eh, kudaden kasan waje ni dai a naira ake biyan mu albashi ko kuma a naira muke sayan kaya a najeriya to ban san inda ake kai wannan dala ba ko kuma kudaden kasashen waje ban san masu yin haka ba amma ni dai na san naira ake biyan mu albashi kuma a naira muke sayan kayan abinci a kasuwa kuma a naira muke biyan kuɗin makaranta a naira muke zuwa mu biya kuɗin magunguna asibiti petrol din nan ma da ake magana da naira muke sayan ta amma tunda da kasashen waje ake shigo da shi ai dala ake canja a canja naira a shigo da shi ko eh to ai dalilin da yasa shi shugaban kasa ya sa matakai cewa a maimakon muna ɗiban kuɗin mu naira muna canzawa zuwa dala ana so mai ana kawo ma 'yan najeriya bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai din a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi ai shi ne ya ɗauki matakai yanzu alhamdulillah ai kaga dangote ya fara uh, refining mai a refinery na isa kuma idan Allah ya sa abin da ya karko sosai za ka ga kuɗin mai zai sauka yanzu haka diesel ma ai ta sauka ba kamar yadda ake kawo so kuma ba za su su masu yin irin wannan ba za su bar irin nasu dangoten a samu a ci gaba da shi ba to shi kuma shugaban kasa yanzu ya fara gane haka ya san su wayanda mutanen da suke neman su kawo mana da su daƙilewa a cikin al'ummar mu kuma ya yi bayanai kala-kala a wurare daban-daban na kan cewa shi fa ba zai canza ra'ayinsa a matakan da ya ɗauka ba kuma matakan nan da ya ɗauka a ƙarshe a dogon lokaci in allah ya da su ne za su dawo da najeriya da darajanta da darajar naira da darajar komai na al'ummarmu 'yan najeriya da dama akalla sama da miliyan hudu da shekara suna gama karatu suna shiga neman aiki yashi yanzu haka rashin aikin yana kara ta'azzara za ka ga muna da samari da yawa sun gama karatu ba ayyukan yi ban sani ba ko daga bangaren ku akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na ganin kun sama waɗannan matasa ayyukan yi e to in ka duba wannan gwamnati da ta shigo ta shigo da tsare-tsare kala-kala wanda yake ya hada da yadda za ta tallafa ma musamman eh, matasa da suka gama makaranta ba su da aiki kuma ta ɗauki matakan ɗaukan data To za a ji ci gaban hirar Sanata Muhammad Sani Musa a shirye-shiryenmu na gaba ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ah, Mahmud ga shirin da kashi na biyu na labaran duniya. To alkalin da ke sauraron karar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York ya gargaɗi Trump kan take umarnin da aka shimfiɗa masa wanda ya nemi ya kauce wa ciccekar shaidun da ake gayyata a shari'ar. alkalin kotun kolin jihar ta new york wan uh, mashan ya yi barazanar zai sa a kulle trump a kurkuku idan ya ci gaba da take wannan umarni da aka haramta masa na yin kalamai marasa daɗi kan shaidun da kotun take gayyata mai shari'a mashan ya bayyana hakan ne yayin da aka shiga mako na uku da ake sauraron karar da ake tuhuma trump kan laifin saka bayanan karya na biyan dala dubu ɗari da talatin a harkokin kasuwancinsa don ya rafa wata badakala ta biyan kuɗin toshiyar baki ga stormy daniels wata mata da ta shahara a fannin shirya fina-finan batsa wato kan ta yi shiru da ta yi shuru da bakinta dangane da wata mu'amala ta lalata da take zargin Trump yi da ita gabanin zaben 2016 He brought up the possibility as a last resort of jail time. Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ya ce alkalin ya bujiro da batun tura Trump kurkuku ne a matsayin zaɓi na ƙarshe yana mai cewa kalaman na Trump na yin karan tsaye ga tsarin dokar ƙasa. Trump dai ya musanta zargin matar da kuma sauran tuhume-tuhume 34 da ake masa a wannan shari'a. Daga baya alkalin ya ci tarar Trump dala dubu ɗaya kan take wannan umarni da aka gindaya masa na kaucewa furta kalamai marasa daɗi kan shaidu. ana dakon sakamakon zaɓe a chadi bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar litinin wanda ya biyo bayan shekaru uku da ƙasar ta kwashe ƙarƙashin mulkin soji masu fashin baki sun yi hasashen cewa shugaba muhammad dabi itno ake sa ran zai lashe zaben wanda 'yan takara goma suka fafata ciki har da mace ɗaya a shekarar 2021 shugaba itno ya karbi ragaman mulkin ƙasar daga hannun mahaifinsa da aka kashe a fagen daga wanda ya kwashe shekaru sama da 30 yana mulki hukumar zaben kasar ta ce mutum miliyan 8.2 ne aka yi wa rajista a wannan zaɓe wanda aka tura dakaru sama da 26,000 zuwa sassan ƙasar don samar da tsaro. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kamar yadda ba a rasa sani ba kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro daga cikinsu akwai gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan wanda abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta yi hira da shi kan batutuwa da dama a ci gaban hirar aisha ta tambaye shi ko yana ganin akwai hannun wasu kasashen waje a matsalar tsaron jihar kamar yadda wasu ke zargi amma ta fara nefa da tambayarsa matakan da jihar za ta ɗauka kan barayin daji masu hana noma da cin gajiyar arzikin ma'adanan jihar sai ya ce ai shi yasa muka tashi haikan mu tabbatar da cewa mun shawo matsalar tsaro dan in mun sha matsalar tsaron nan to al'umma za su iya zuwa gona su yi noma su ciyar da kansu ba ma kuma ciyar da kansu ba su yi wanda har za su iya sana'a su kai abincin nan wurare daban-daban don dogara ga kansu jihar zamfara baya ga matsalar tsaro idan aka zo kuma wurin arziki da albarkatu tana cikin jibokin da ke kan gaba da wanda za su iya rike najeriya ma ba jihar kawai ba wato wannan magana gaskiya ne yau idan kina neman jiha wadda allah ya albarkace ta da ma'adanai dun najeriya babu jiha irin zamfara amma me ke faruwa ba tsa a yi tunanin ya za a yi a kawo mutane kwararru wanda za su iya zuwa su yi amfani da wa'annan ma'adanai gwamnati ta amfana al'umma ta amfana wanda ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da masana a wannan mitin da aka yi ta yaya ne irin wa'annan mutane za su iya zuwa zamfara mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗa hannu mm-hmm. yanzu haka a kai muke kuma za mu ci gaba insha allahu nan gaba zamfara za ta samu ci gaba za mu yi gyare-gyare yadda ya kamata zai zama babban birni kuma mutane za su samu aikin yi insha Allah. akwai wata tambaya da yake gwamnan katsina ya dan yi magana a kai yansu suna gani cewa matsalolin da ake samu matsala ba matsala ce kawai ta cikin gida ba an ce da ɗan gari akan ci gari amma akwai kuma ah, haɗin kai da waɗansu daga waje waɗanda galibi ake cewa ah, 'yan ƙasashen turai ne kuma ƙasar amurka na daga cikin wayannan ƙasashe da ake zargi da ƙasar faransa da ake zargi da irin wannan kana da natsuwa da yakinin cewa wannan tattaunawar da ka yi da kuka yi bai hmm. zama kamar kun zo kun buɗe cikin ku ne kawai kun an san abin da ke damu a wannan ba gaskiya ba ne ba na farko duk abin da za ka yi zamanta cewa kana da hujja ba wai jita-jita ba ni na san cewa yanzu matsalolin da muke fama da shi a zamfara daga cikin gida ne wa'anda suke ta'addancin nan ba baƙi ba ne ba 'yan gida ne an san su an san iyayensu an san asalinsu sauraka ka ce wai a'a za ka fita daga wannan kana tunanin wai wa'ansu ne suka yi ba mu yi adalci ba sai dai nan gaba idan akwai hujjoji to za mu fito da su amma dai a yanzu matsalar mu matsalar cikin gida ce sau da haka kuma na imani wannan zuwan da muka To za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Eh, Zagin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shi na da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wanda san jam'iyyar Pendas tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu ya san ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. Isu Muhammadu da aka yi jin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendas tarayya don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar niger muhammadu bazan ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban niger din muhammadu yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi muhammed Bazoum din magana ta jawo ce ce ku ce abin da yasa wakilin na birnin ya mai su lemu Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu matsayin matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da wannan zarge na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu din yana da hannu a wannan al'amari ɗin. ba ta da bata lokaci ba a hannun ta ga shi sulimin muni barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma muhawarar da shirya a tsakanin asumanin muhammadu da ke goma bayan shi muhammadu isuhu da kuma sanin muhammadu mai goma bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba muhammad bazum to malamai bismillah sanin kana jina bar mu fara da kai shin wai me za ka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu? Eh, zargin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi shi ya laya bangaren sozawa cewa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan hamsin wanda yake son jam'iyya 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa. Wannan abin ya ci cire bai yi ba daga baya mutane suka lura da ko shaka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR eh, wadda Sidibe yake jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare ne wanda ke goyon bashi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi eh, shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da eh, yunkurin eh, jin mulki da aka yi a ƙasar Birmaniya wamka cewar ganin ganin shi a matsayin shi na aminin eh, alhaji bazu muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan ayyan jam'iyyar pendas tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya yan kasa ba za su tuhuma shi ba da da ko shakka babu yana da hannu to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da karfin da za su yi wa shi su muhammadu irin wannan babban zargi. Ban da ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar turai da ambasador na kasa faransa faransuwa ite wanda shi isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwa na yunkurin jin mulkin sun kate sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ce shine eh, yana eh, sai dai ai transition ya gajere transition haka ya faɗa ma eh, me ake cewa ambasadori na nahiyar turai da ya gana da su wansa hakin da an ka jin mulkin cewa da 27 ga wata you know